eh to ba magana wani kai wata mota guda ne sulki dan mota ga datta an kai ga tsohon gwamnati wadda mai girma dr bello muhammad ya saye da zama yan an ci za a karo su a shiga daji a yaƙi barayi to yanzu ya zo ga motar ma da ya ce an kai daji tana nan cikin garin gusau duk wanda ya san wannan mota ya ganta ya san tana nan cikin gusau tana cikin barki an aji babu wani wuri da an kai ta an ce ta da sunanta ya zagaye ta diddi ba ta kawar da mai miyagun al'umma amma babu ba wannan tana nan cikin gari aji ita ɗaya kuma ba za ta iya ba yanzu a batta ma an kai ta daji ita ɗaya ne za ta yi ka auna girman daga wanke zuwa magani zuwa ɗan sadau a ce mota guda ne za ta yi ah, assalamu alaikum warahmatullah sunana honorable abubakar abdullahi gidan kiwo tsohon babban mataimaki na musamman ga tsohon mai daraja gwamna dr bello muhammad matawallan maradin bardan kasar hausa ga kai ka zo a gida wannan tv me ke tafe da kaya ito eh abin da ke tafe da ni a wannan tasha ina so in ƙara jan hankali ne ga al'umma da kuma gwamnati da shugabanni akan matsalar harkar tsaro allah ya kaddarci dr daura lawan a matsayin gwamnan jihar zamfara kuma allah ya kawo mana his excellency dr bello muhammad matola a matsayin ministan tsaro abun da nake kokarin yin magana na a kai ne shine dan allah da shi ne girma gwamna da shi tsohon gwamna a matsayin minista na yanzu a jaya lissahin adawa na jam'iyya a jaya magana siyasa gaba ɗaya a yi abun da ya kamata wurin ganin an samar da tsaro duba da cewa 'yan uwanmu suna ƙauye mu karan kankanmu muna shiga ƙauyuka daban-daban wani ƙauye ka shiga ka sha da ƙyadu wani kuma ka shiga a ce wani ka ya mutu yanzu ina daɗi amma da za su mai da hankali wuri guda tun da duk haraka ce ta jiha in dai kowa da gaske yake so yake a samu cigaba ga jiha a samar da tsaro to don allah a jaya magana siyasa a dawo a ciyar da jiha gaba a ganin cewa a shi yanzu gwamna daura lawan ya fara daukan matakai musamman akan abin da ya shahi yankin magame da matsalar tsaro ke ci masu tuwo a kwarya ta hanyar kai masu mota mai sulke domin yin sintiri daga hanyar a dan sadau zuwa magani zuwa abin da shahi dan gulbi eh, eh, ya za ka ci a kan wannan yankuri nashi ito eh, ba magana wani kai wata mota guda ne sulki dan mota ga datta an kai ga tsohon gwamnati wadda mai girma dr bello muhammad ya saye da zama yan an ci za a karo su a shiga daji a yaƙi barayi to yanzu ya zo ga motar ma da ya ce an kai daji tana nan cikin garin gusau duk wanda ya san wannan mota ya ganta ya san tana nan cikin wasu tana cikin barki an aji babu wani wuri da an kai ta da sunan ta ya zagaye ta diddiba ta kawar da miyagun al'umma amma babu ba wannan tana nan cikin gari aji ita ɗaya kuma ba za ta iya ba yanzu a batta ma an kai ta daji ita ɗaya ne za ta yi ka auna girman daga wanke zuwa magani zuwa ɗan sadau a ce mota guda ne za ta yi ko kai karan kanka an ka ce ma mota guda ka tsaya kai karan kanka